Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a, niyya, sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da dambarwar shugabanci a kungiyar 'yan gudun hijira a Bauchi. Wani hali ake ciki ne yanzu bayan zagaye na biyu na zaben shugaban Nijar muna da rahoto. Hakanan za mu kawo muku sabon shirin zauren matasa da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarin duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan hantsin tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan kasar Mayammar a jiya Lahadi kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonon tsohuwa da fesa ruwa masu zafi a kan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin sojin ranar ɗaya ga watan fabrairu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da wannan mummunar rikicin ya kuma ƙara da cewar amfani da ƙarfi da ya wuce kima cin zarafi da musgunawa masu zanga-zangar lumana abu ne da ba za a amince da shi ba kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter ana dai shirye-shiryen gudanar da wasu zanga-zangar a yau litinin bayan da a jiya lahadi kungiyar da ake kira gen z wacce ke jagoranta ayyukan bijirewa hukuma ta yi yekuwar cewar jama'a su fito a yau mai ba da shawara a fadar white house a bangaren tsaro Jack sullivan ya ce amurka ta fara tattaunawa da iran akan neman a saki wasu amurkawa da tehran ɗin take rike da su a wata tattaunawa da gidan talabijin na cbs ya yi cikin shirin face the nation a ranar lahadi Sullivan ya ce babban abu mai matukar mahimmanci ga gwamnatin Joe Biden shine mutanen nan su dawo gida cikin koshin lafiya domin tsare su da aka yi abu ne da san bai dace ba. Mun fara tattaunawa da mahukuntan Iran akan wannan lamarin a cewar Sullivan. Sullivan ya ƙara da cewar ba za mu aminta da ci gaba da rike amurkawa da aka yi na tsawon wani lokaci ba akan rashin adalci da rashin kyautatawa yana mai kwatanta al'amarin a matsayin mummunar bala'i ga bil'adama. Iran dai na rike da gwamman 'yan kasar da ke da takardun wasu kasashe da suka hada da Amurkawa biyar a kan zargin aikata ayyukan leƙen asiri. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ministan kula da harkokin cikin gida a Libya ya tsallake rijiya da baya bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai wa ayarin motocinsa kamar yadda wasu majiyoyi a ofishin suka sanar. Maharan sun buɗe wuta ne akan jerin gwanon motocin minista Fatai Bashag. yayin da yake ratsa birnin Tripoli a ranar Lahadi a lokacin da ya kai wata ziyara kamfanin man fetur ɗin ƙasar. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar na cewa Bashag ya tsira daga wani hari da aka kai mishi lokacin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga gidansa da ke Janzur. Lokacin da Bashag ke ganawa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce wata mota ta kutsa cikin ayarin motocinsa kana ta buɗe wuta. Mutumin da shugaban Amurka Joe Biden yake neman nadawa a matsayin Attorney General babban mai shari'a na ƙasar Merrick Garland na shirin bayyana a gaban Majalisar Dattawa don a tantance shi a yau Litinin. Inda ake sa ran zai faɗa wa sanatoci cewar a shirye yake yaƙi matsalar nuna wariya da masu tsatsauran ra'ayi da ke kai hare-hare kan gwamnati. Mai shekaru 68 a duniya galan wanda yanzu haka babban alkali ne a wata kotu a nan gundumar kwalambiya, wanda a shekarar 2016 aka mika sunan shi don neman tantancewar majalisar dattawar kan mukamin alkalin kotun koli. amma 'yan jam'iyyar Republican suka ƙi amincewa da shi. Yana kuma ɗaya daga cikin muhimman mutane da shugaba Biden ke sanya naɗa a gwamnatinsa. Idan har sanatocin suka tantance shi, zai jagoranci ma'aikatar shari'a inda yanzu haka ake gudanar da bincike akan ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump waɗanda da yawa daga cikinsu masu adawa ne da wannan gwamnatin. Kana waɗanda suka mamaye majalisar ƙasar ne a watan da ya gabata don tuhumar 'yan majalisun lokacin da suke ƙoƙarin tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Labaran da aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. An samu dambarwa a shugabancin kungiyar 'yan gudun hijira ta jihar Bauchi, inda wasu suka kafa sabuwar kungiya bayan shekaru tara shugabannin da suka ce sun kora ke jagoranci. Nan take shugabannin da aka aina korarsu suka ce suna nan daram akan mulki suna masu zaina waɗanda suka kore su da cewa ba ma 'yan gudun hijira ba ne ga rahoton abdulwahab muhammad kaka umar abba shine shugaban kungiyar sabuwar kungiyar 'yan gudun hijira da suka yi mata rijista da sunan kindai kabin da yake cewa kan batun. Eh manufan wannan kungiyan akwai yan uwanmu yan gudun hijira da aka yi musu sariyan an musu wariyan saniyan ware. Kayan nan ne muna gani ana kawo ta a East Development Commission jihar Bauchi tana bayarwa kananan hukumomi suna bayarwa amma idan aka zo akwai wani abin da mu muke kiranta ton an jeri masu wasa da hankalin mu. Muna ɗauka karan su mu kai ga inda ya kamata ake danka musu kaya a ba mu kayan sai suna ta wasa da hankalin mu. Gwamnati ta san da zaman mu kafin mu fara kwace wannan hakkin mu inda gwamnatin ta tarayya take bayarwa gwamnatin bauchi take sake mana wannan kayan da kananan hukumomi da ana raba kayan nan bisa adalci wallahi ba wanda zai mana bara bauchi menene me bukatan ku akan wannan sa'in sa da kuke zalunci ne zo mana yawa kuma mun gaji muna ga mu. najeriya ta ba mu shi jihohi sun ba mu muna bin doka sau da kafa amma wayansu yan kalilan yan siraru su raina mana hankali su kwace mana hakki ba zai yiwu suna cewa kai din nan ba dan gudun hijira bane eh to me dalilin su kan ce mu ba yan gudun hijira ba ba har mu falo na ɗayan ya zo ya karbi kudin id card shine deputy chairman na state ana kiran shi modu ya zo ya karbi kudi na na mata na naira ɗari biyar biyar na bashi dubu ɗaya da passport na akan cewa za su yi mana rajistan mu zama na yan gudun hijira ai bai kamata da ya je karbi wannan kudin id card a waje na ba tunda ni ba dan gudun hijira ba me ya kawo karban wannan kudin katin kuma abin ya zama fa wannan ne kenan sai dai kuma shugaban yan gudun hijira na jihar Bauchi Umar Musa Shehu ya kalubalanci gargaɗe masu koraren kwace musu mulki da su bayyana gaban hukumomin da ke kula da harkar 'yan gudun hijira don tantance waye ne waye sunana buba musa shehu shugaban yan gudun hijira na bauchi state wanda kuma gwamnati ta san da ni to gashi ta kungiya sunanta kende akwai shugabanta madu kaka ya kore ku mu yan gudun hijira a nan duk wanda ya zo mu zama abu ɗaya ne ba wai na wai segregation na wai na kungiya na yan uwa bane a'a mu namu ba na yan uwa bane mm. duk wanda ya yi gudu ya zo gudun hijira ya fado a nan a cikin Bauchi mm. state to mu kungiyar mu ɗaya ne shine wanda shine wanda ake kira internally displaced person multipurpose cooperative society haka ne to abinda suke zargin ku shugabancin ku shine ba ku adalci abinci ba ku raba shi dan mai za ku raba shi a ɗan cikin kofi da dai sauran makamantansu me za ka ce to su da basu san eh, shi bai san me yake yi ba yadda aka ba mu abu a gwamnati haka mu kuma za mu zo mu raba shi karan kansa zai iya rantsa kan cewa ba a bashi kayan gudun hijira shi kuma ba dan gudun hijira bane zamantakewa don zaman yan uwa yana cikin wahala shine aka zo aka dauke shi aka bana bashi wani abu amma shi completely ba shi dan gudun hijira bane ya ce ba ku da rijista su ko suna da shi kariya yake shi shi gwamnati bai san da shi ba mu ne gwamnati ya san da mu mu ne gwamnati yana kira mu je sema nema ko ina ba inda ba san mu ba shi kuma wani gwamnati ne ya san shi in yana so ya je gwamnati mu haɗu tare da shi mu zo mu yi magana ga sema yana nan ga nema suna nan mu zo mu zauna tare da ayyam sun san mu duka. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jamhuriyar Nijar an kammala zagaye na biyu na zaben shugaban kasar inda aka fafata da ɗan takarar jam'iyyar gwamnati PNDS tarayya Bazum Muhammad da na 'yan adawa Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji. Don sanin halin da ake ciki a saurari rahoton wakilin mu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako. irin yadda aka soma kilga ƙuri'un zaben zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar kenan a cikin daren jiya kuma shugaban rumfar zaɓe mai lamba hamsin da bakwai ta unguwar mallamawa a cikin garin birnin Kwanni ya yi mini bayani bayan an kammala lissafi. Sunana Halilu Bongari a sunana gaskiya ina matuƙar godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sa mun ka fara aikin ga lahiya mun ka idashi lahiya. Lalle tun farko har ƙarshe ba mu samu wata matsala ba har gaba gare ku 'yan jarida mun ka buɗe mun ka ƙidaya duk abin da a cikin akwatin zaɓe kuma an kidaya an gani abin ya tafi daidai babu wata matsala da mun ka samu duk an fahimci juna deux party duka waɗanda suke jayayya da juna kowa ya gane mu babu wata matsala da mun ka samu su ma wakilan jam'iyyun da ke da 'yan takara sun bayyana mini ra'ayoyinsu bayan an kammala lissafin ƙuri'un da kowanne ya samu wakilin jam'iyyar pnds tarayya ya ce ya gamsu da yadda zaben ya gudana a wali mamman yuka kai wakilin wace jam'iyya pnds tarayya abin da muka gani mun gamsu so an yi abun lahiya gaban al'umma an yi kowa da nashi jelege ni a matsayin gs tare ya shi ko yawancin a adawa mu so a mai mun duka control duka kowa ya gani abin da ya gani yi komi lahiya da muna fatan ubangiji allah ba da sa'a allah ba mu rabo sa'a eh, ana iya cewa ba wani korafi ana ku bangare a insha allah babu wani korafi insha allah haka ma a bangaren wakilin jam'iyyar dan takara yan hamayya rd kuri'ar canji shi ma cewa yayi ya gamsu sunana musa alasan birnin kwanni ni wakilin rdr canji ne gaskiya nan dai inda mun kai mallama biro an gaskiya yadda an kai in dai haka na an kai ko ina to muna fatan insha Allah akwai nasara akwai haske don zaɓe ya yi daidai ana cewa babu wani korafi kaya babu wani korafi an fara bisa lokaci an kare bisa lokaci an yi cikin kwanciyar hankali babu wata matsala nan dai inda mun kai a halin yanzu kallo zai koma a hukumar zaɓe ta ƙasa da ke da alhakin bayyana sakamako na ƙasa na zaɓen na wucin gadi kamin kotun tsarin mulki ta bayyana kowa ya lashe zaɓen a matakin ƙarshe ko da yake a ko'ina za a sauraren bayanai da za su bullo a ko'ina a cikin ƙasar game da yadda zaɓen ya wakana a lunguna da sako-sako na ƙasar ta jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. afa muryar Amurka ake sauraro ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane da sauransu. A shirin da ya gabata mun kawo muku kashi na farko na zantawar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja da ya sanadiyar kirkirar wannan shirin. A wannan mako ga kashi na biyu kuma na kusa da na ƙarshe na bayanan matasa inda za mu dan waiwaya ga bayanan uwar matasan Hajiya Balaraba da ke magana kan yadda wasu 'yan siyasa masu bahaguwar dabara kan yaudari matasa musamman ma mata. Daga zarar aka ce maka wannan sanita ne ko minista ne ko dan majalisa ne shi burinsa bayan ya gama to sai ya kare miki kallo ya kalli kuruce ki lokacin da zai nemi ya ce yana son ki ke kuma da yake shasha shashe baki da kai. Na sha faɗin wannan. to lokacin fita za a kai ki gidan gona ba da nisan to da zaran kin je gidan gonan nan ko kuma gidansa inda ya keɓe domin ya ji daɗin rayuwarsa ba wai tunanin ke rayuwar ki ke ba yaya zai ya same ki a wannan lokacin to wannan babbar matsala ce da muke fuskanta a cikin siyasar mu ta Najeriya wannan ba magana boye boye idan ka fito ka ce za ka faɗi gaskiya to karshen ta baki ɗaya idan ɗan mukami aka baka to sai a mai da kai kai ne za ka je kai shara yes to a wannan waje ranka ya daɗe dole ne mu fito mu faɗi gaskiya domin duk mutumin da zai faɗi gaskiya to dama ya sa zuciyarsa cewa ba kullum ma za a harbe shi ni a yanzu haka gida na ban da katanga kofa na ma ba da ita kuma na riga na faɗa ma duniya ni uwa ce bishiya ce guda ɗaya mai rassa saboda ina da 'ya'ya da juna so ina ganin duk wanda ya kai shekara arba'in da biyar na haife shi me isa zan ji tsoro na san kwanaki na ba za su dake ba gara in fito ku faɗi gaskiya wannan magana ita ce ta gaskiya mata su suke da matsaloli sai ka ga kaji kayan iyakacin kokarin ka an yi zaɓe madadin ki haƙuri in kina da qualification ki fara bin process ɗin ya zaki ki samu aikin da zaki koda na shara ne a kin kwammace sai ki ga mace ta tila kaya ashe duk wani lokaci ma kwali ne suke jera su ka dan tamfa guda biyu su kawo kayan makeup su sa su rataya ana bin sakatariya me zai sa ni in bika sakatariya me zai sa in bika ina neman wani alfarma bayan kai ka zo ka nemi alfarma sannan su kansu dattijan su ma suna da wannan matsala mu a takaice mu mata ba mu da yanci a Najeriya yancin mu da yake nan daga an kai ki ɗakin aure sai kicin. Yi magana da yasa mata wuce kin fara magana cewa akwai rashin kwanciyar hankali. Yawwa rashin kwanciyar hankali. Idan yi magana. Rashin kwanciyar hankali. Amma kina shi kaɗai ne ko kuma akwai al'ada. Al'ada. Da kana mata magana. Saboda mata arewa. Eh. Ba su cika magana kamar maza ba. Ai al'adar kenan. Eh. Al'adar aka nuna ta fi komai ƙarfi a arewa. Daga zaran an ce yanzu misali ni ni barin baka misali da ni ni yan wasan gwagwai ne amma sai da aka koma ana ja ai iska ne ai menene alhali kuma hanya ce ta faɗakarwa idan na ce zan fita wannan ba zan yi ba amma sai na gani na zaɓa ɗin idan ni wa iska ne ma kowa zai gani sannan bakinmu ba ma son mu faɗi gaskiyan alkairi sai shirme kamar yadda ka faɗa ne yanzu mai girma matasanmu suna da matsala mu duk wannan abu arewa tana da ilimi duk wani abin da ka sani arewa tana da shi daga kan matasan har mata da za a bar mace a ba ta yancin na dan wa'ansu lokaci a bar ta din ta neman makanta ilimin ta yi amfani da ilimin da an sha kunya ah, eh, Okay. kaga ta zama yawa to kuna um, abin da zan ce shi ne um, sunana na na abdullahi daga gwarinfa abin da zan ce shi ne mata gaba daya arewa ba dauke su da mahimmanci ba gaskiya wanda ya fito takara ko zaɓe babban burin shi dai kawai si botin din shi da zaran ya riga ya ci ba su da wani amfani a gare shi saboda abin da yan arewa suka dauka kamar karatun ya mace ba shi da amfani a gurin su ni a tunani idan an bar ya mace ta yi karatu zai zamanto abun alfahari a wajen mu arewa dole mu ma matan arewa za mu fito mu fito na fito da matan kudu saboda su ma ai da karatu suke tamaka to amma iyayen mu da zamanin mu da kakanninmu za su dauki wai women's education is not important kuma wannan maganar ba a gaskiya bane ba sai a ce wai duk karatun da kika zai ending a man's kitchen wannan ba haka bane ba in dai za a bar mu mu fito mu ma mu nuna namu experience idan mun fito harkar siyasa a bar mu mu fito mu nuna namu fahimtar akan abin da muka sani Shi ne zai taimaki mu matan ma zai taimaki mu amma muna da tsoron cewa to idan ma ka ce za ka yi ba za a barka ba ko a gidanku ba za a barka ba ko kuma wani zai fito ya ce a bai kamata a barka ba tana mace yaushe za ta je cikin maza tana tana magana da su a bai kamata ba ne wannan kuma gaskiya abin da bai kamata ba kenan mata za su iya neman ilimi haka maza ma za su iya neman ilimi saboda addini ma bai ka'ida ya ce iya zallan maza za su neman ilimi ba mata ma za su iya neman ilimi. Abin da za wannan dandano ne muka yi kamar da za mu da wannan um, kafa da za ta fara aiki uh, mu samu wani suna mai kyau da zai hada da matasa a cikinsa zauren matasan da ma is fine da an ce zauren matasa ma kowa kawai sai ka sako ne ga wanda zai amma sai mun tsara shi da kyau a wanda yake da tsari mai kyau shine me muke so mai muna so mu dinga daukar ishu ne ko wani mako mu ce ga batun da za mu yi magana ko ku mun ku zaure ku zo koya ku da albarkacin bakin sa wanda ba na goyon baya na fasa a tsara magana eh an misali yanzu ko da an ce maganan tsaro za a yi ko rashin tsaro za a yi za a ɗauki yi za a farfa sata iri iri iri na farko tsaro akwai magana tafiya ba zuwa tsaro na abuja yana da wurin akwai maganan eh, alaƙar kudin eh, ma'aikatan tsaro akwai maganan shi ma'aikatan tsaron nan su ma bisa bi ana kula da su yadda za su iya aikin su da gaske akwai matsalar rashin aiki akwai rashin aiki kaga matsalar rashin aiki rashin ma batun rashin aiki domin abinda da ya kawo galibin rashin tsaron nan rashin abin yi eh. rashin sana'a rashin aiki kuma yanzu Eh, ina jin labarai cewa ba wai ma wurin matasa ba har wurin manya da iyayen matasan ma samun aiki yana da wuya sai ka san wani sai ka biya sai ka ba da hanci sai ka ne so wannan matsaloli so abin da za mu yi um, i think eh, the best way da za mu wannan nasu shine mu yi zaure da ya ka gane sai mu samu kamar turki guda uku ko hudu amma ka tabbata ko wani zama akwai mata a cikin shi definitely ba na son jimuriyar maza zalla kawai in na je an shiri ba a mace ciki zan ki shirin nan na za shi ne ko da gida shi zan hada da ku eh, a su kuma ma ka kana ji ko jima na da kyau nasiru ne sanadin zaman nan da muke yanzu so ka daina cewa ba maganar na maganar nasiru sosai um, so su za a zo a zauna sai a zabi batutuwa kamar guda uku zuwa hudu a zama guda so da ba kullum za ku zo ba ko sa ko wata wata ma eh, a kai muna yi mun zaunin wata ɗaya ɗaya domin idan an yi hira awa ɗaya ta ishe mu wata ɗaya muna ta sada ka gane in ma minti goma goma muke yi za mu yi yan ko zaman minti goma yau minti goma ba da yanda gaman mun ce wajen minti talatin arba'in ka gane ko sannan sai wani wata mu ɗora wani sa abin in ga dai ga lafiya sai kai mamaki yau shi sun da za a yi kawar da amma za mu fara wannan immediately so za mu zaro za mu shirya zaurin matasa kuma matasan nan ya haɗa da mata ba wani kuma sai matasan mata mata su shigo kawai you know so ku kun san mutanen ku ba sai na ga muku wasu a su ayi amma dai za a ce yau ga shirin matasa kowa ya zo zai magana ne ne wa ne ne wa ne ne wanci ne ne ne a dai a gan tsarin suna musam kuma in abin ya kyau muna cin tsarin shi daga rediyo mu sa shi a wai ko a talabijin don muna da platform ku amma za mu ɗanɗana a rediyo ne farko Ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri. A madadin matasan da babban bako Aliyu mustapha Sokoto, Nasiru Adamu kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. jaridar ne da jaridar disney daya daga cikin manyan labaran jaridar disney ta ruwaito tsohon shugaban najeriya janar abdulsalam abubakar na gargadi ga 'yan najeriya musamman ma dai shugabanni da gwamnoni da su guji furta kalamai da zai kai ga cusa a ƙasa cikin wani yaƙi na basasa janar abdulsalam ya bayyana cewa kalamai da ke fitowa daga bakunan shugabanni a yanzu irinsu ne suka haifar da yakin basasa da aka gudanar a shekarun baya da kuma wasu tashe-tashen hankula da suka gabata don haka ya gargaɗe su da su kiyayi irin waɗannan kalamai na kabilanci da bambancin addini da kuma yanki ita ma jaridar the nation ta ruwaito shugaban majalisar dattijan najeriya da ahmed lawal yana zargin gwamnonin yankin kudu maso yammacin najeriya da furta kalaman da suka kai ga tashin tashina a jihar oyo a kwanan nan inda ya kira ga shugabannin da su kiyayi irin waɗannan kalamai da suke yi wanda ya ce yana tunzura magoya bayan su ko kuma al'ummar su kai hari akan wani jinsi ko wata kabila don haka ya kira ga gwamnoni da su kiyayi irin waɗannan kalamai da su kasance masu tabbatar da adalci da kuma neman zaman lafiya a ƙasa sai kuma jaridar the nation ɗaya daga cikin manyan labaran da jaridar the nation na cewa shi ma a bangaren sa tsohon gwamnan jihar Legas kuma jigo a jam'iyyar apc asuwaji bola ahmed Tunbu ya gargaɗi 'yan najeriya ne musamman shugabanni da su kiyayi kalamai da zai kai ga cusa a ƙasar cikin wani hali na na kayi musamman amma dai fadace- faɗace da ke don saba da kabilanci tare da fakewa da rashin tsaro da ake fama da shi a kasar tinubu wanda ya furta hakan a lokacin addu'o'in kwanaki bakwai na rasuwar tsohon gwamnan jihar Legas alhaji latif jakande ya ce ko kaɗan bai kamata shugabanni su dinga fakewa da rashin tsaro suna tunzura jama'a yin wasu ayyuka da suka sabawa doka ba ita kuwa jaridar premium times ta ruwaito gwamnan jihar naija ne abubakar sani bello yana bayyana goyon bayansa da kiraye-kirayen da majalisar dattijan najeriya da na wakilai suka yi ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya kafa dokar ta ɓaci a bangaren tsaro a najeriya abubakar sadu bello ya furta hakan ne a lokacin da yake jawabi a birnin mina sakamakon garkuwa da 'yan makarantar sakandare kimiyya na kagara da kuma wasu fasinjoji a bus da hare-haren da ake kaiwa a jihar ta naija abubakar sadu bello ya ce kafa dokar ta ɓaci a bangaren tsaro shine kawai zai tabbatar da tsaro a najeriya idan aka yi la'akari da yadda harkar tsaro ya taɓarɓare a ƙasar sai kuma jaridar vanga ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa an samu rahoton hatsarin jirgin sama a birnin tarayyar najeriya abuja inda wani jirgi mallakar dakarun saman najeriya bayan da jirgin ya so ya yi saukar gaggawa a babban filin jirgin sama abuja sakamakon matsalar injin da jirgin aka ce ya samu wasu kafafin labarai dai sun bayyana cewa akalla mutane shida ne suka rasa rayukansu babban ya jibrin rai amurka daga Najeriya. Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Joe Biden ya zayyana manyan kudurorin manufofin harkokin wajensa na daga yanzu zuwa ɗan wani lokaci. Na ɗaya daga cikinsu shine kawo ƙarshen yaƙi a Yemen. Yemen ita ce ƙasa mafi talauci a ƙasashen daular larabawa. kasar ta daɗe cikin matsanancin talauci akasari saboda ƙarancin ruwa da sauran albarkatu da ƙaruwar yawan mutane da fadace-fadace nan da can da kuma matsalar ƙarancin abinci bugu da ƙari yakin basasa da aka fara a 2014 tuni ya rikide zuwa fada a fakaice tsakanin iran da gamayyar ƙasashen larabawa bisa jagorancin saudi arabia kamar a kowane yaƙi nan ma fararen hula ne suka fi jikkata. A yau sama da mutane miliyan 24,300 a Yemen sun cancanci jin kai da taimakon gaggawa. Tun daga 2015 an kashe dubban mutane, kuma mutane kimanin miliyan uku da dubu shida ne aka raba su da mahallansu. Muna yawaita amfani da diflomasiyarmu mu don kawo ƙarshen yaƙi a Yemen. Yaƙin da ya haddasa bala'o'i na jin ƙai da na rashin tsari a cewar shugaba Biden. Na umarci tawagar masu bani shawara a harkokin yankin gabas ta tsakiya da su tabbatar da ba da tamu gudunmawa ga tawagar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na shirin tsagaita wuta da samar da hanyoyin kai agaji da farfado da tattaunawar zaman lafiya. A lokaci guda kuwa shugaba Biden ya sanar da naɗa da ɗaɗɗan ƙwararre a fannin diflomasiyya wanda kuma ya laƙanci yankin ƙasashen larabawa Timothy Landakin a matsayin manzo na musamman na Amurka a Yemen. Shi zai kula da yunkurin da Amurka take yi a diflomasiyance na kawo ƙarshen yakin. Tim yana da masaniyar al'amurra a yankin. Kana zai yi aiki da manzon na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da duk wasu masu ruwa da tsaki wajen sasanta lamarin ta hanyar diflomasiyya. Kuma salon diflomasiyya na Tim zai samu taimakon hukumar USAID da ma'aikatar harkokin waje wajen aiki da tabbatar da ganin an kai agaji kuma ya kai ga jama'ar Yemen waɗanda ke cikin matsanancin hali. A ƙarshe, shugaba Biden ya ce, Amurka za ta daina goyon bayan duk wani yaƙi a Yemen ciki har da na sayar da makamai. To sai dai Amurka ba za ta daina ɗaukar matakai kan ƙungiyar Alka'ida a yankin Larabawa ba, musamman yadda ayyukansu ke ƙaruwa a Yemen. Kamar yadda ba za ta daina taimakawa Saudi Arabia ba a ƙoƙarinta na kare kanta. Saudi Arabia na fuskantar hare-haren makamai masu linzami da hare-haren UAV da dai wasu barazana daga wasu kasashe da Iran ke taimako. Za mu ci gaba da taimakawa Saudi Arabia don ta kare ɗiyaucinta da iyakokinta da kuma jama'arta. Wannan yakin a cewar Biden dole ne ya kawo ƙarshe. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. nan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.